mun kwana a cikin aya ta ɗari da da hamsin biyu. bayanai game da waɗannan wasiyoyi guda goma na ƙarshen suratul an'am wasiya ta farko allah ya mana wasiya kar mu bauta ma kowa sai shi allah ko bihi shay'a kar ku bauta ma kowa sai Allah shi yasa duk abin da za a karantas da al'umma da sunan addini abu na farko shine tauhidi sai hakkin Allah ya fita kafin hakkin wani ya fita idan hakkin Allah bai fita ba to hakkin kowa ba zai fita Allah ko bihi shay'an kar ku sake ku yi tarayya wa Allah da komai ku kadaita Allah da bauta manufar halittar kun shine kadaita Allah subhanahu wata'ala da bauta wasiya ta biyu wa bil walidaini ihsana mahaifa ku kure maneji wajen kyautata musu ka ƙure manejinka wajen kyautata wa mahaifiyarka da mahaifinka wasiya ta uku wala ta a wula da kumin imlak ku guji kashe 'ya'yanku don tsoron talauci duk ɗan adam da ka gan shi a duniya da arzikin sai ke zuwa wannan ke sa ɗa ya fi ubansa arziki idan da uban ke shirya arzikin ba zai shirya na ɗansa ya fi nashi yawa ba abin da ke haƙƙi a kanka ka yi tarbiyyarsa ka ɗora shi akan dukkan sabubba na nasara akan rayuwa ya san addininsa ya san wane ne ubangijinsa ya san yaya zai bauta ma ubangijinsa wace hanya zai bi ya nemi halal ɗinsa da allah ya ɗora mishi duk wani sababi ya bi a ɗora shi a nusar da shi a nuna mishi abin da ya dace da abin da bai dace ba me zai samu wannan kuma na wajen Allah wasiya ta hudu wala taqrabul fawahisha ma zahara min hawa ma batal kar ku kusanci alfasha wacce take fili da wacce take koyi duk abin da alfasha ne duk abin da alfasha ne Allah ce kar ku kusanci shi ka nisanci harkan zinace zinace kanisa wani alfashar duk inda ya ganta zai yaƙe ta zai yi fada da ita zai yi magana a kanta amma a ɓoye shi ma yana yi Allah ce ku nisanci abin da ya bayyana da abin da ya ɓoye waɗannan bayan Allah da shekaran jiya aka je aka sake musu bom aka karkashe ƙananan yara abin zuciya ba za ta iya ɗauka ba wannan ita ce mu wannan ita ce mu ba sau ɗaya ba aka yi kuskuren sake bom kan farar hula ba sau biyu ba aka sake bom kan farar hula ba sau uku ba aka sake bama-bamai a kan fararen hula kuma duka kuskure kuma kar ku ɗauka wai ya kare kenan za ku ji kuma an sake bom an sake sakewa akan waɗansu ma me yasa saboda ba abin da ake yi akwai wani abu da zai faru a kasar na ɗauki mataki akan akalla akalla ya kai sau hudu ko sau biyar ana sakewa mutane ba mai da sunan kurakurai to kasar kenan idan mutum ya bushi iska ya je ya tare hanya ya kashe na kashewa ya tafi abunsa kuma ta sha kai tun da ka ga a cikin ƙasa akan iya tare general na soja a kashe ta sha akwai wadda ya wuce a tare shi a kashe shi babu za a shiga gari a ƙwanƙwasa gida a ɗebi iyalan gidan a wuce ya tafi da su su biya kuɗi a sake su in an ga dama su biya kuɗin a kashe su haka ake rayuwa a ƙasar Allah ya cikin su da rahama Allah ya sa in aljanna Allah ya musu afuwa Allah ya musu rangwame ƙananan yaran da ke cikinsu Allah ya sa masu ceto babu tsaron harkar ilimi babu yanzu ko ka yarda ko karka yarda a kasar nan ilimi na kuɗi ne in ba ka da kuɗi ƙarya ne ɗanka ya samu ilimi haka ne ko ba haka ba kiwon lafiya na kuɗi ne in ba ka da kuɗi sai dai ka yi ta fama da kanka to waɗannan dama suna daga cikin barura na rayuwar ɗan adam dole ne dole wannan dole ɗan adam a tsare mishi wannan suna ake ce musu abdaruriyatul khams tsare wa mutane addininsu kasan wani an tsare addini haushi yake ci shi kuma addini in an tsare shi an tsare komai duk taron da kake ganin mutane ana kaiwa ana kawowa har yanzu wadda suka fi an maganar addini kuma rashin fahimta ne za mu zo mu karanta a cikin wannan gabar wa anna hadha sirati mustaqiman Watan shi Allah ya shar'anta addini ne don inganta rayuwar bayansa duniya da lahira istajibu lillahi wa lirrasuli da da'akum sai ce lima yuhyikum kasan har 'yan bokonmu da ba su karatun addini abin da ya kware su shine sukan yi tunanin in za su karanta ƙur'ani wani abu ne na addini wato in ka karanta ƙur'ani ka fahimci alƙur'ani da kyau ka gane sirri na alƙur'ani ba wani filosofa da zai yi magana ya burge ka in yana magana za ka ga kwaba yake to maimakon su karanta ƙur'anin da sun daku a boko su gano sirrurrukan rayuwa da kuma yadda al'amurra suke sai suka ɗauki littafin na addini ne sai suka ajiye a gefe sai ya zama na sun samu giɓi babba a rayuwarsu jama'a mun fahimta wallahi idan mutum ya karanta alƙur'ani ya fahimci alƙur'ani ba wani wadda zai zo ya yi zance ya ɗauki hankalinsa domin magana ne daki-daki innahu laqawlun fasul. duk wanda zai zo gaban kai tsaya yi magana wallahi ba zai burge ka ba in kana karanta alqur'ani sai dai a ce yayi kokari amma domin ga zancen da ka sani wadda zancen yake daki daki daki daki ma'anarsa da lafazinsa da kuma uslubinsa to fahimtar alkur'ani ko hadisi wani abu ne na addini ya suka ajiye a gefe sai suka sai ya subce musu alkairai masu yawa wadda za su inganta rayuwarsu da shi amma mutum ya yi boko shaye-shayen kuma lissafinsa daban in ta sauka a kansa kaga kenan shi kullum ba za ku daidaita da shi ba idan kun yi magana da shi na cikin hankalinsa in ya sha ya canza in kun yi magana da shi yana cikinta in kuma ya sauka ya canza abubuwa sa daidaita hibzul sai tsare dukiyar mutane tsare dukiyar mutane hibzun irb tsare mutuncin mutane duka wannan hakki ne akan al'umma kuma hakki ne akan hukuma ta tsare ma kowanne ɗaya daga cikin ɗan ƙasa da take mulkarsa to yadda ake rayuwa ke in ba ka da kuɗi ƙarya ne ka ce ɗanka zai ingantaccen karatu ajin da yara za su je su zauna su 80 ɗari a ajin a ajin na yaro zai je karatu a ajin zai je karatu ya zama likita a wannan ajin zai je ya yi karatu ya zama abin da ake so ya zama to abinci jikon rayuwa haka ne ko to shi ma ga yadda ake cinsa akwai wuraren da yanzu haka ba a gama buge abincin ba ya kamata a ce kakar kenan to a yanzu ga yadda abincin yake dace mana suke yi shi subsidin nan wa'yansu 'yan tsiraru ne suke ci talakawa ba su san ma me ake ba yanzu ka isa ka ce subsidi waɗansu tsiraru ne suke ci kai ma kai ma ka ci ko ko baka ci ba eh, yanzu kowa ya gane yana yana cin subsidi haka ne ko ba haka ba idan eh, abin da suke faɗa kenan shi subsidi waɗansu 'yan tsiraru ne kawai suke amfana da shi talakawa ba su amfana yanzu akwai da sai ce ma subsidi kai baka amfana haka ne ko ba haka ba haka ne haka ne haka ne to komai ga yadda yake ci da kuma yadda abubuwan suke faruwa kai baka wadatu da ilimi ba 'ya'yanka ba su wadatu da ilimin ba Ba ka wadatu da kiwon lafiya ba 'ya'yanka ba su wadatu da kiwon lafiya ba kai ba ka wadatu da abinci ba 'ya'yanka ba su wadatu da abinci ba kai ba ka wadatu da tsaro ba 'ya'yanka ba su wadatu da tsaro ba haka dai ake rayuwar haka ake rayuwar na shida wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan kar ku suke ku kusanci dukiyar maraya za ku ci ta da zalunci Allah ce sai ta hanya mafi kyau yadda za ku mu'amalance ta ta hanya mafi kyau amma ban da zalunci na bakwai wa auful kaila wa mizana bil qisti cika mudu da skeli da adalci na takwas wa idza qultum fa'dilu in za ku yi magana ku yi adalci duk wanda za ka yi magana a kansa ka yi mishi adalci kar ƙiyayya da take tsakaninku haushin da kake ji a kansa ya hana ka mishi adalci kuma abinda na yarda da shi kuma wannan aƙida ta ce haka na fahimci ƙasar nan dole mu damu haƙura da son zuciya mu gyara ƙasar dole sai ka gaji ka niku, ka dawo ka yarda a haɗa hannu a gyara kafin ta gyaru duk duniya ba kasar da za ta zo ta gyara mana najeriya mu ne za mu tashi mu fuskanci kalubalen da yake gabanmu mu ne za mu tashi mu gyara su talakawa mu ji tsoron allah mu dubi hanyar da ta dace wajen gudanar da rayuwa in boko su ji tsoron allah su dubi kasar su dubi halin da kasar take ciki su kawo gudunmawarsu malamai su ji tsoron allah su duba kasar su dubi gudumawar da kasar take bukata ta ɓangarensu su zo a haɗa hannu domin gyaran kasar In siyasa su ji tsoron allah su dubi halin da kasar nan take ciki ka dubi yadda ake cin abinci a ƙasar nan yadda ake harkar ilimi a ƙasar nan yadda ake harkar tsaro a ƙasar nan yadda ake harkar kiwon lafiya a ƙasar nan 'yan siyasa ku ji tsoron allah ku tuna abin da kuka shuka shi za ku girma dole ne kowane ɓangare sai ya yarda zai ba da gudumawa ta wani gefe kai ka samu matsala ta yaya za ka gyara wace gudumawa kai za ka iya bayarwa domin kyautata al'amura amma duk abin da ya shafe ka ko ɓangarenka ka kau da kai ka dubi wani gefe ka ce su ne masu matsala to ba da a gyara kasan ba don waɗanda kake kallonsu da matsalan su ma an ka ba su dama za su kare kansu amma muna cikin matsala ko ba ma cikin matsala muna cikin matsala muna cikin matsala kuma yadda kake jin magana haka ya tafi ya tafi kenan waɗancan da aka kai musu hari ɗin aka ce da kuskuren ne haka ya tafi ko ba haka ya tafi ba haka ya tafi har ƙasashe ƙananan ƙasashe a nan afirka wallahi ba kowace ƙasa ce za ka je a yi irin wannan abun wallahi ya wuce ya tafi dai haka ruwa ta sha wallahi bai zai yi ba to inda kuskure ne ka kashe mutane sai a barka da kuskure din an ji da kuskure ne in ka kashe mutum shi kenan ruwa ta sha to haka ne yau za mu tashi a wasiya ta tara Allah ya mana muwafaka to sai Allah ya ce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 za ku juya musu dukiyarsu za ku haɓakar musu da dukiyarsu hatta ya buluga a ku har maraya ya ƙosa ya mallaki hankalinsa Allah ce ku ɗauki dukiyarsa ku ba shi wa auful kaila wal mizana bil ku cika mutu da skeli da adalci la nukallifu nafsan illa wus'aha Allah ce ba mu kallafa marai wani abu sai gwargwadon ikon wannan ra wa idza qultum fa'adilu in za ku yi magana ku yi adalci walau kana za ƙurba ko kan ɗan uwa ne mafi kusanci walau kana za ƙurba ko ɗan uwa ne na jini makusanci wani abu ya taso to karka kalli kusancinku Allah ce ka duba Allah ka duba tsayuwa a gaban Allah ka yi adalci wa bi lahi aufu game da alkawarin Allah Allah ce ku cika shi dukkan akwai alkawari tsakaninmu da Allah da yarjejeniya ca za mu bauta ma Allah shi kaɗai ba abokin tarayya wato malam kaga duk abin da yake faruwa din nan kar ka yadda wani abu ya ɗauke hankalinka wallahi ka barin lahira duniya ka yi gwagwarmayanka ka yi faɗi tashinka amma ka fifita lahira akan duniya duk yadda ta ritsa duniya ta yi daɗi ko ba ta yi daɗi ba in ka dace da lahira ka tsira ka rabo ta har abada ka tsira ka rabo ta har abada duk yadda duniya ta kyau in lahira ta ɓaci asara ɓololo in ji Allah asara mafi munin asara so duk abin da za a tattauna karka dinga mantawa da addininka karka dinga mantawa da mutuwarka karka dinga mantawa da kwanciyar kabari karka dinga mantawa da makomarka bayan ka haɗu da Allah subhanahu wa ta'ala akwai alkawari tsakaninka da Allah da za ka bauta ma Allah shi kaɗai ba abokin tarayya shi ne ma'anin if aka da rabbuka min bani adama min zuhurihim durriyatahum adama وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين الله يتي وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم Allah ce ka tuna lokacin da Allah ya ɗebo ya ciro zuriyar annabi Adam alaihi salatu wassalam daga tsatson iyayensu wa ashhadahum ala anfusihim ya shidantar da su akan kansu da kansu dukkan munnan Abdullahi ɗan Abbas ya ce ba wadda Allah bai yi magana da shi ba akan kaɗaita Allah da bauta wa ashhadahum ala anfusihim Allah ya shaidantar da su akan kansu da kansu alastu bi rabbikum ba ni ne ku ba ma'ana ba ni za ku bautawa ba ba ni za ku kadaita da bauta ba wa ashhadahum ala anfusihim ya shaidantar da su akan kansu da kansu alastu bi rabbikum qalu bala shahidna suka ce eh Allah kai ne kadai abin bautanmu kuma za mu bauta maka Allah mun shaidu ne mun shaida a kan haka dukan nan ba wadda bai yi alkawari da Allah zai kaɗaita Allah da bauta Allah sai ya ce an ta ƙulu yau malkiyamati na kunna an haza gafilin Allah ya ce to na kafa ku shaida ne akan kanku da kanku don kar ranar alkiyama in mun haɗu da ku ku ce mu mun kasance rafkanannu gafalallu mun manta da maganan wannan alkawari Allah ce kar mu haɗu da ku ku ce kun manta ko kun rafkana jama'a kuna ji? Allah zai tambayi kowa Allah ce kar ku haɗu da shi a da maganan wannan alkawarin ka ce ka gafala ka rabkana daga wannan alkawari da yarjejeniya da yake tsakaninku Allah ce kar mu haɗu da ku ce kun manta za a tambaya ka yi alkawari ma Allah za ka ta Allah da bauta a kullum ka yi rayuwa a akan tauhidi duk abin da yake keɓantaccen hakkin Allah ne ka keɓanci Allah da hakkinsa kar ka ɗauki wani yanki wani nau'i na ibada ka jingina shi zuwa ga wani Allah ka taɓi ka yi asara kowane ne an ta kolo yau mal in na kunna an ga fili Allah ce na muku wannan kashedin ne don kan ranar alkiyama ku ce mu dinnan game da wannan alkawari ko yarjejeniya Allah muna rafka ne ma'ana mun gafala mun manta Allah ce kar wani abu ya sha kanka ka ce ka manta da wannan saboda ka zama a fadake ka yi alkawari ma Allah za ka bauta ma Allah shi kadai ba abokin tarayya matarka ta yi alkawari ma Allah za ta bauta ma Allah shi kadai ba abokin tarayya 'ya'yanka sun yi alkawari ma Allah za su bauta ma Allah shi kadai ba abokin tarayya واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا الله يتي واذكروا نعمة الله عليكم كتنا نعمة من الله يمكم wa mithaqahul ladhi wathaqakum bihi da kuma alƙawari da Allah ya ƙulla Yarjejeniyan da yayi da ku id qultum sami'na wa ata'na Allah ce yayin da kuka ce mun ji mun bi dalilin da yasa duk al'ummar da Allah ya daga a bayan ƙasa sai ya tayar da manzo domin manzon ya tunasar da al'ummar cewa fa akwai alƙawari tsakaninki da ubangijinki zaki kadaita Allah da mutum duk annabin da ya zo duk manzon da ya zo kalman da yake fara amfani da ita wajen kira shine ku bauta ma Allah shi kadai ba ku da wani abin bauta da gaskiya in ba Allah ba kafin kuma a ci gaba da gaya musu duk abin da zai biyo bayan haka if kultum sami ina wa abana kun face kun ji kun yi da'a kun ji kun bi wa malakum la tu'minuna billahi war rasulu yad'ukum litu'minu bi rabbikum لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين الله يتي وما لكم لا تؤمنون بالله me ke gare ku me ya same ku da ba za ku yi imani da Allah ba me zai hana ba za ku yi imani da Allah ba wa malakum la tu'minuna billahi war rasulu yad'ukum litu'minu bi rabbikum ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana kiran ku domin ku yi imani da ubangijinku Allah sai ce wa qad akhadha mithaqakum kuma hakika Allah ya riki alƙawarin ku akan da ku kadaita shi da bauta in kuntum mu'minin in dai ku masu imani ne ku tsare wannan alƙawari da yarjejeniya ka yi ƙoƙari ka yi tsayuwan daka ka cika wannan alkawarin duk abin da Allah ya ce zai baka ko zai maka na rahama da jin kai sharɗi sai ka cika wannan alkawarin wa aufu bi adi ufi bi ufi bi ahadikum wa Allah ci ku cika alkawari na in cika muku alkawarin ku wa aufu bi adi ufi bi ahadikum ku cika nawa Allah ce in cika naku in baka kadaita Allah da bauta ba akwai aljanna afa mai ya'lamu annama unzila ilayka min rabbikal haqq إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق الله يتي أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق ينزو ود دسني يا سني annama unzila ilayka min rabbikal haqq wannan abin da aka saukar maka daga ubangijinka na alqur'ani da sunna shine tsantsan gaskiya kaman huwa a'ama Allah ya ce yayi daya da makaho innama yatadhakkaru ulul albab Allah ce iyaka waɗanda suke wa astuwa su gane abinda Allah ya saukar shine shirya gare su Allah ce masu hankali daga cikinsu dama shi hankali ba iya wanke hula da riga da karya hula shi ne hankali don mutum ya iya tuka mota ba shi ke nuna mai hankali ba har sai ya iya gano abin da zai cutar da shi daga abin da zai amfanar da shi ya kuma iya tursa ma kansa ƙaurace ma abin da zai cutar da shi daga abin da zai amfanar da shi ya tursa sama kansa ƙaurace ma abin da zai cutar da shi kani shine ka iya rabe abin da zai cutar da kai daga abin da zai amfanar da kai yaro ne an tura shi makaranta sai ya ki zuwa makarantar ya wuce ya tafi wasansa sai a ce baka da hankali me yasa saboda bayi iya bambance karatu da wasa jama'a mun gani yarinya ce za ta fito daga gidansu in ta ga mahaifinta sai ta laɓe in ta ga mahaifiyanta ko wanta sai ta laɓe sai ta ɗaya ta je ta shiga ɗakin saurayi ba ta gano abin da zai cutar da ita daga abin da zai amfani ta ba ta iya gane ba tana da hankali yaya za ka ɓoye wa babanka zai maka hasada ne haka ne ai duk abin da ka ga sai ka ɓuya wa babanka ko mahaifiyarka to kai ma ka guji abu domin su idan alkhairi ne babanka zai iya rasa rigar da zai sa don yaga ga alkhairi ya tabbata maka idan kuma abu zai cutar da kai zai iya rasa rigar da zai sa don yaga ya kare maka mutuncinka ashe duk abun da za ka ga sai ka ɓuya mishi kai ma ka guji abu jama'a mun fahimta to amma ka za ta faki baban ta faki yayanta ta faki mahaifiyarta to za ta je wajen wadda ya daba mata wuta wuka a ciki wallahi ya fi sauƙi kan abin da zai mata domin shi wannan future ta zai lalata rayuwarta rayuwar 'ya'yanta sunanta darajarta za ta wayi gari wata ran ko a gidan biki yadda bata isa ta yi magana ko a yi magana ta tanka saboda wannan kanwarta haka ne ko ba haka ba haka ne to kaga wadda bayi iya tantancewa ke sonsa, waye bayi sonsa waye masoyinsa waye makiyinsa me zai cutar da shi me zai amfani shi yana da hankali to kuma koda ya iya gano eh abu kaza zai cutar da shi abu kaza zai amfanar da shi amma kuma ya gagara ya rabu da abin da zai cutar da shi din yana da hankali ta bani kai fa mai shan taban ka yadda kai ka yadda tana cutar da kai kuma kana ci gaba da shi akwai hankali ya kamata mai shan sigari ya kira ɗansa ya ce mishi baka da hankali <laughs> eh, a kwalin taban akwai wacce ma a kwalin ma akwai hoton lalacewan gugu amma haka zai juya wajen hoton ya kada ya cire haka ne ko ba haka ba to ba don mutum na tafiya fesfes shi ke nuna hankali ba hankali shi ne ya san me ake yi wannan alkur'ani wannan alkur'ani Allah zai tsira kai filin alkiyama ce karkaranta mun kur'ani na ci to baka iya ba kuma baka tashi koya ba akwai hankali da gangan ne ba za a ce ba za a tsaye da kai ba ne za a fasa ne ba za a fasa ba duk aya inda ka tike a nan darajar ka za ta tsaya za a ce ita karantawa kawai kana yi ana ana daga darajar ka ana inda ka tsaya shi kenan wanda ya zo ya ƙara ayoyi biyu akan naka darajarsa na sama da naka a ranar kiyama ba a najeriya ba yo ko a najeriya haka ne ko a najeriya ne aka ce za a ma promotion gwargwadon ayoyin da ka tsaya ai ya kamata ka tsaya da karanta ayoyi balle a lahira haka ne Allah ya dace da mu yi ƙoƙari mu yi ƙoƙari mu yi abin da ya dace eh mu yi ƙoƙari mu yi abin da ya dace akwai alkawari da yarjejeniya tsakaninmu da Allah innama ya tazakkaru ulul albab Allah sai ce allazina kamar wani ya ce Allah to suwaye masu hankalin sai ce allazina yufuna bi ahadillahi su ne waɗanda suke cika alkawarin da ke tsakaninsu da Allah wala yanquduna al-misaq wala yanquduna al-misaq Allah ce ba su warware wannan alkawari kuma ya shafi alkawura da ke tsakaninku da bayan Allah an yi wani yarjejeniya tsakaninka da wasu to karka yadda kawarware wadda ke saba alkawari ko tsakaninsa da bayan allah ne ba mutumin kirki ba ba mutumin kirki ba dukkanmu akwai alkawari tsakaninmu da ubangijinmu akan za mu kaɗaita Allah da bauta za mu bi dokokin Allah za mu yi tsayuwan daka ganin mun tsare addinin Allah kullum ka dinga tunasar da kanka kana tuntuntuni akan haka wabi bi aufu zalikum wasakun bihi wancanenku ma'ana waɗannan ababa shine abinda Allah ya muku wasiya da shi la'allakum tazakkarun Allah ce don ku zama masu faɗa kuwa wata shi Qur'ani haka yake shi alqur'ani Allah ya shirya rayuwa ne titi a cikinsa gaba ga ayoyin nan littafi ne Allah ce mai albarka kuma Kar ka haramta ma kanka moro-moro da yake cikin alkur'ani ka dinga karanta alkur'ani kana koyon alkur'ani kana koyon sanin ma'anonin alkur'ani abinda ka sani na ma'anan alkur'ani ka tsaya ka yi nasari a wata ayatan Allah ke cewa afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un Allah ya ce a fahasibtum annama khalaqnakum abatha Allah ce yanzu kuna zato mun halicce ku ne kara zube ba tsari ba doka ba oda to kai ka zauna kai tunani yadda ka gan mun nan muna kaiwa muna komowa kai a ce wadda ya kero mu bai da wata manufa Allah ya ce to wai kun yi nazari ne shine afa hasibtum shin kun zauna kun yi tunani har kun yi zaton wadda ya karatu ba ɗaya ke da wadda bai yi karatu wadda ya haka ne ko ba haka ba haka ne to amma shi Allah ka ɗauka haka kawai kara zube zai yi mutane ba zai yiwu ba to idan kana nazartan alkur'ani da saƙonnin za ka ga abubuwan shiriya na ban mamaki abubuwan shiriya na ban mamaki shi yasa ka tilasta ma kanka sanin addini ‘ya'yanka ka tilasta musu fahimtar addini duk abin da mutum zai gina a rayuwa in ya san addini to addinin zai zama shine foundation na duk abin da zai zo duk abin da ya zo addinin sai ya setin abu jama'a mun fahimta idan bai san addini ba sai ka samu mutum ya rayu tun daga farkon rayuwarsa ya kare akan tunanin wani arni saboda bai san me zai yi ba amma in ya san addini to addinin shi zai dinga tantance tantance yanzu ai ga rayuwar da muka yi magana muke fama da ita lokacin da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya tura su suka yi hijira zuwa habasha ai mun karanta kissan ana bayan sun dawo wata rana ana zaune a majalisin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ga waɗannan 'yan habasha sahabban da suka yi hijira zuwa habasha sai ya ce musu alatu haddithuni bi a ajibi ma aitun bi ardil habasha annabi sai ce ba bani labarin waɗansu ababen mamaki da kuka gani a ƙasar habasha ba tunda kun je garin mutane addininku ba ɗaya da su ba al'adunku ba ɗaya da su ba yarenku ba ɗaya da su ba ai dole a yanayin rayuwarsu wata kwa ga waɗansu abubuwa na mamaki da ya sha bamban da naku annabi ya ce ba kwa ban labarin wa'insu ababen mamaki da kuka gani a habasha ba iya zaman da kuka yi a cikin kasar fakala tun minhum bala ya lalla. sai matasan cikin su suka ce tabbas akwai abubuwan mamaki da za mu baka labari ya manzo alaihi salatu wasalam baina hannu julusu suka ce wani lokaci muna zaune ku dinga suranta abin kamar ku ne kuka yi gudun hijira zuwa wani gari wani gari ko wata ƙasa da ba naku ba ku ya kunku kaga kullum ai zaka ganku a tare abun ku to suna zaune suna kallon yadda rayuwar jama'ar ƙasar ke gudana marrat bina ajuzun min ajaiz rahabinihim yace sai wata dottijiya wata tsohuwa daga cikin tsoffin masu bautansu na nasara sai ta zo ta wuce mu ta hamilu ala ra'asiya kullatan mimma tana ɗauke da tulun ruwa a kanta kuna jin wannan labari famarrat bifatan minhum tana wucewa sai ta wuce wani saurayi wani matashi daga cikin matasan habasha muna kallon su in ji sabon annabi sallallahu alaihi wasallam faja'ala na baina katafaiha wannan matashin tsohuwan nan tana wucewa ɗauke da tulun ruwanta a kanta sai ya sa hannunsa ɗaya a tsakankanin gadon bayanta Fun dafa a sai ya bangaji tsohuwan nan fakarrat ala rukbataiha sai ta je ta faɗi akan gwiwoyinta sai ta faɗi rubda ciki bankasarar kullatuwa tulun sai ya fashe Falammar ta fa'at lokacin da ta tashi iltafatat ilaihi sai ta juya ta kalle shi faqalat ta ce mishi fa ta'ala idza wada Allahu al-kursi ta ce mishi bawan Allah zaka sani ran da Allah zai ajiye kursiyunsa domin hisabi tsakanin bayi wa jama'al na wani akhirin ran da zai haɗa na farko da na ƙarshe wata kallamatil aidi wal arjulu bi kanu yaksibun ran da hannaye da ƙafafu, kowanne zai yi bayanin abin da ya aikata da kansa sai ta sake ce mishi saufa ta'alam ta ce mishi bawan Allah da ka sani kaifa amri wa amruka indahu gadan yadda kes dina zai kasance tsakanina da kai gobe a gaban Allah waɗannan matasa suna ba ma annabi sallallahu alaihi wasallam wannan labari annabi kuma yana sadakat sadakat annabi yana matan nan lahu umma ta yaya Allah zai taimaki wata al'ummar da la yu'khas li da'ifihim min shadidihim wadda ba a iya karɓan haƙƙin mai rauni daga wajen mai ƙarfi in mai mulki ya cuce ka ruwa ta sha in mai kuɗi ya cuce ka ruwa ta sha in babban mutum ya cuce ka ruwa ta sha annabi ya ce wannan al'ummar ta yaya Allah zai taimake ta jama'a kuna ji kaifa yukaddisu Allahu umma annabi ya ce ta yaya Allah zai taimaki al'ummar da layu yu'khazu li da'ifihim min shadidihim in an cuci ƙarami. sai dai Allah ya isa yanzu kai kana jin don kai dan Najeriya ne kana jin yancin ku da ciyaman ɗinku? ai ka yaudari kanka ga sunan a gari suna yawo kowa zai yi one mai me a taɓa in yi one a ja kama shi ake rayuwa kenan to al'ummar da mai rauni to kuma al'ummar mataki-mataki ne fa mataki shi zalincin mataki-mataki ne idan ka zama azzalimi akan iyalanka ka zan azzalimi akan iyalanka sai a haɗa ka da mai anguwa azzalimi haka ne idan mai anguwa ya zama azalimi ko hakimi ya zama azalimi sai dubi wani sarki azalimi a dora su a kansa ka dubi abin da yake faruwa kenan wato dole sai mun yarda mu za mu yi gyara idan an cuce ka kai kuma ka dubi suwa kake cuto. haka ne ko ba haka ba wannan ita ce maganar gaskiya abinda muka gagara ganewa kenan idan aka zo za a yi zaɓe gwamnan jiha ka bi jihohin nan kaf gwamnan jiha wadda yake so ya yi takara a kowace lokal government shi zai ci zaɓe saboda ka in gwamna ya fidda ɗan takararsa sayan fom ɗin ma asara ne a gunka haka ne ko baka ba a kuma jam'iyyar gwamnan ga waɗanda suka fi cancanta a tsayi da su amma in ba shi yake so ba dole su yi haƙuri ɗan takarar sanata gwamna ne zai nuna wadda yake so wadda suka taso suke so su masu ya ce akwai haƙuri dan takarar reps shi ma gwamna ne zai nuna dan majalisar jiha ma wa zai zama kakaki gwamna ne zai nuna shi kuma in an je gaba ya ce yana so a mai adalci haka ne ko ba haka ba A yadda ka taka waɗansu anan ka wuce kai ma akwai manyan azzalumai a gaban ka suna jiran ka su ma su ma akwai waɗansu a gaban su haka ne ko ba haka ba haka ne a jiha ka taka kowa in ɗan takarar reps ne na jam'iyyar ka sai wadda kake so in sanata ne sai wadda kake so dan ciyaman sai wadda kake so yan majalisun jiha sai wadda kake so kuma haka da a yi kai a ƙasar nan fa akan yi zaɓe ka samu local government ka samu jiha sukutun da guda ko kansila ba ɗan jam'iyyar adawa da ya ce haka ne ko to amma wai waɗanda suka shirya wannan abun a jiha su kuma sun tafi gaba wai suna nema su kuma a musu adalci ai Allah ba ai ba haka yake ba shi ai ba mutanen jiha ba ba mutanen angonku ba ko iyalanka ka zalunta Allah sai ya haɗa ka da kai ma wani azali. jama'a mun fahimta to ashe kenan kaga idan karami za a iya karɓan haƙƙinsa in babba ya danne mishi to an ɗauko hanyar gyara annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa wata hudu ba da yi fa inna ma ahlakan nas qablakum annabi yace abin da ya halakar da mutane kafin ku kanu idza saraka fihi musharifu tarquhu in babban mutum yayi sata sai a bar shi wa idza saraka fihi mudha'if aqamu alayhi alhad amma in karami yayi sata sai a tsayar da haddi a kansa wallazi nafsu muhammadin biyadihi annabi yace na rantse da waddaran muhammadu ke hannunsa wa kenan yace law anna fatimata binta muhammadin sarakat laqata'tu yadaha yace inda fatima yar muhammadu za ta yi sata ce zan yanke hannunta duk wanda zai iya satan biliyan yana da wahala ka sami shi a kurkuku duk wanda zai sashi eh duk wanda zai sashi miliyan 500 duk ka je ganan kurkuku inda za ka tafi da miliyan biyu sai ka cire mutanen da kai sai ya baka mamaki wani taron san dubu hamsin ne wani taron san dubu talatin ne wani mai kes din dubu talatin babban barawo ne haka ne duk kes din wani ma dubu ashirin da biyar ne wani dubu sha biyar ne wani wani dubu kaza ne wani dubu kaza ne miliyan ɗaya sai ya fidda jingim mutane to su ne a kurkuku annabi ya ce to al'ummomin da suka shuɗe al'ummomin da suka shuɗe annabi ya ce abin da ya halaka su kenan to irin su kuma karatun da ba su su ci kenan anything da za a kawo maganan addini ba su so <laughs> eh. kuma haka da a yi ta yi wallahi ko ka yadda ko kar ka yadda wallahi sai da addini ka zauna lafiya sai da addini in kuma ka ce ba haka ba ka gwada nakan a ga ta ina zai yi ka gwada nakan a ga ta ina zai yi a to kai idan ba rashin wayewa ba manyan ƙasa an yi taro kana ji abun taron an kira liman ya yi addu'a ya ce Allah ya sa mu tashi taro lafiya in an tashi zo yi addu'a Allah ya da kowa gidansa lafiya kai ka ce a cire maganan Allah su ma jajayen wuyan kana jin abin da suke faɗa eh. kuma dole sai wato dole sai kun cire wannan abun a ranku tukunna ku mori rayuwa wato ku daina kallon addini a matsayin wani abu ne kawai da ya shafi lahira addini duniyarka da lahirarka tsare-tsare ne da rayuwarka za ta yi da Allah ya zo yake magana akan shika ba akwai suratu talaq ka zauna da matarka yaya in kun yi saɓani yaya in shika ya taso to wannan shine ne bi sai ka ga rayuwa ta yi kyau Allah ya ce bihi la'allakum tadhakkarun sai ce wa anna hadha sirati mustaqim هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون وأن هذا صراطي مستقيما وأن رأيتتي حنياتا مديديتي وسيتقوم كنا ina kun jami da Allah ce hanya miƙaƙƙiya Allah ce wannan musulunci alkur'ani shari'a da Allah ya shar'anta ya ce ita ce hanya miƙaƙƙiya in ba ita ka ba wallahi baka isa ka tafi a miƙe ba baka isa ka tafi a miƙe ba wa na haza sirati mustaqima wani bawan Allah ya kawo mun koke da neman shawara na ɗansa da yake harkan shaye-shaye abubuwan sun dame kasan sha'anin iyaye na sa aka zo mun da yaron muka zauna muka tattauna na ce mishi to kai yanzu abin da ya kamata mu yi tun da ka gwada layin shaye-shayen nan yau ka bi shekara goma kana yi to mu ajiye wannan yanzu kuma mu gwada layin sallah da jam'i da azumin nafila shi kuma mu gwada ka ga yadda rayuwar ka za ta ko ba haka ba tun da an gwada wannan harkan matan nan kayi kayi kayi to to to eh, to <laughs> to a canza layi mana haka ne ko ba haka ba canza layi mana ai haka Allah ya faɗa a Qur'ani alam ya'ani lil ladina amanu وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين كفروا من قبل فقال عليهم العمد فقست قلوبهم وكثير Allah ya ce alam ya'ani lilladina amanu Allah ya ce yanzu ku masu imani har yanzu lokaci bai yi ba abun nan kai kai Allah ya ce har yanzu lokaci bai yi ba da zaka da zaka yi ritaya alam ya'ani lilladina amanu Allah ya ce yanzu har yanzu lokaci bai yi ba ai ka taba kai kai na ce to yanzu a gwada wannan ya ce to shikenan malam na ce ka dinga zuwa muna karatu kana halartar majalisosi ana sallan jam'i da kai ana kaza ana kaza yanzu har kiran sallah yake a masallaci idan ya zo wuce sai ce ya ustaz ya ce malam kaji ana ce musan ce kai shiru da bakin ka wataran sai kayi wa'azi a masallacin haka ne ko ba haka ba haka ne in wannan ka gwada ka sake kuma ka gwada na Allah tun da kun gwada wannan din bai ci ba to ku gwada na Allah kuma ku gani Allah zai saba ba alƙawari ne wala yansuran Allahu man yansuru Allah ce wallahi Allah zai taimaki wanda ya taimake shi duk wanda ya shiga sha'anin Allah Allah ce zan shiga sha'anin sa Allah ya ce wa anna hadha sirati mustaqim wannan ita ce hanya ta madaidaiciya fattabi'uhu Allah ce ku bi wannan hanya jama'a kun ji fattabi'uhu umurni Allah ya ku bi wannan hanya wala tattabi usubula kar ku bi waɗansu hanyoyi ba wannan ba layi annabi sallallahu alaihi ya ja dogo a gaban sabansa ya ce wannan ita ce hanyar Allah mai kakiya sai ya ja waɗansu ƙananan layuka hagu da dama ya ce to waɗannan kowace hanya akwai shaidani da ke kira zuwa ga wuta a kanta karke hanyar Allah wala tattabi usubula, kar ku bi waɗansu hanyoyin bata ba wannan ba fatafarraka bikum an sabili sai ta raba ku sai su raba ku da hanyar tawa su ɗauki hankalinku zalikum abin da Allah ke muku wasiya da shi Allah ya ce ko kwazan masu tsoron Allah waɗannan su ne ƙarshen waɗannan wasiyoyi guda goma na cikin suratul al'am abinda mun karanta cikin su daidai Allah ya bamu lada da muka yi kure Allah ya fi mana Allah ya muku albarka so za mu kwana a nan sai wani sati idan Allah ya kai mu sai mu zo duwara kuma kamar yadda muka ambata a baya har yanzu dai ina ta neman addu'a kan marasa lafiya na Allah ya ba su lafiya kusa su a addu'a kusa su a addu'a Allah ya ba su lafiya Allah ya saka muku da alkhairi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Muna godiya da kallon tashar mu mai albarka ta hasken sunna don Allah kuma na subscribe, share, comment da like. Mun gode.